tabarakallah haka ce <laughs> lafiya kalwa wannan ita ce ne ita ce ni ce tun da na zo na ce ba inda zan tsaya sai na zo na nuna maka ai ni ba abin da zan ce a wannan tafiya ta kuma sai godiyar ubangiji na maka munna Allah sanya alkhairi amin sai dai akwai wani hanzari ba to malam dan Allah dan annabi ka kai ba ne a cikin ina so ka jawo muri to me ya faru kuma tun da Allah ya ludubi na samu wannan arziki duk inda muri ya je sai ta zagi ya ta zagi na ya taimu mummunan alkaba'i gaba ɗaya dai abin da na fahimta hasada yake mun akan wannan abu da Allah ya bani mu yana banza aikin aikin banza mu za a nuna zuwa kurmi a je a nemo arziki wai sani ma koyan kan kai da mutum ya je abin da yake nan wai san sana'ar da aka yi a can kai sanin kanka ne mu arziki a jinin jikin gidanmu don haka yanzu na shirya tsaf daga nan ba zan yi birki ko ina ba sai gurmi in na je ɗauko arzikin ni zan yi to yanzu kai mu kai da zaka wa dan wanka munna kai ka kai su kurmin nan ba wallahi ba zan bishi fatan alkai wai san sana'ar da ya je yi mutane ko shan jini aka koya to matar ta gaba matata da ta yi yunkurin hana ni wannan tafiyar ita ma saki uku na mata ga duk mai bukata ya je aura saki uku eh in sha maka Allahu ina mai tabbatar maka idan na je wannan kurmin na tashi dawa ni da jirgin dawo eh zan sayo maka sabuwar babur sai in sa cikin jirgin kawo maka na gode Allah ya gudi gudi ah yau sa gari wala kalla ai wani kenan kuma gida bai ikon Allah ka auno gona wani goro malam kalla ai ni ma auno ne aka kai ina wannan rigar tawo mai aska biyu wanda ko ne ma aure kasa da mutum su ga ita ai sai da na bada ita da kyar aka ɗauro ni saman ruka a hangi buri a hangi buri ai malam kalla na ga duniya abin da zaka ci ga gare ka Yalu, me ya haɗin ki da wannan mutumin? Ba fa ƙauna ta yake ba fa. Kai, Mudi, matar ce ba. Sake min magana kana ji. Wa ya maka Kai kai kai kai ya isa. Waye ba ka izini da za ka yi magana da mata aure. Babban fahimci waɗannan mutane. Ai yin tafiya ga ƙara ta kai shi ga wawa ɗin nan. Eh. Da kuma Allah ya fuska ku su shi ne kuma Allah ya yanzu Shi wannan da wannan? Kware da gaske.